Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau. Masana a Najeriya suna ci gaba da fayyace ababen da dokar fam fetur da aka kafa ta kunsa za ku ji abin da suke cewa da kuma yadda talakawan ƙasar ke ganin wannan lamari. Muna kuma da rahoto kan taron da aka gudanar na bada horo ga manyan ma'aikatan gandun daji na jihohi shida a jamhuriyar Nijar. A bangaren rahoto na musamman kuma, Sani Shaibu Malumfashi ya yi nazarin tashin hankalin da aka fuskanta a Jos makon da ya gabata. Sai kuma labarin wasanni da sanyi na kafin mu kai ga waɗannan duka ga baba ko Makeri da halin da duniya ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. amurka ta hanzarta aikinta na kwashe mutanenta da 'yan afghanistan daga birnin kabul a lokacin da taliban ta ɗauki ragaban mulkin ƙasar a kokarin cimma lokaci da shugaba joe biden ya shata na ranar 31 ga watan agusta da za a kammala kwashe sojojin amurka daga afghanistan biden ya faɗa a jiya lahadi cewa akwai yiwuwar buƙatar ƙarin lokaci bayan ƙarshen watan agusta kafin a iya kwashe mutane daga afghanistan da yaƙi ya daidaita zuwa wasu ƙasashe masu kariya musamman amurkawa da 'yan afghanistan da suka taimaka mata a yaƙinta na shekaru 20 da ƙungiyar taliban ana sa ran gobe talata a wurin taron manyan kasashe bakwai masu karfin demokaradiyya a duniya na G7. Firaministan Birtaniya Boris Johnson zai buƙaci Biden ya ƙara lokacin janye sojojin ƙawance daga ranar 31 ga watan Agustan. Biden ya ce da so samu ne ba za a yi ƙarin lokaci ba, to amma akwai yiwuwar buƙatar ƙarin lokacin domin kwashe mutane masu yawa. shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya buɗe taron koli a kan yankin crimea yau litinin domin ƙara matsin lamba ga rasha akan mamayin yankin kirimiya da kasashen duniya da dama ke kallo a matsayin lamari da ya saba wa doka jama'ai da kasashe 46 kane da kungiyoyin kasashe da dama sun shiga cikin wannan taron kolin ciki har da wakilai daga kungiyar tsaro ta nato mai mambobi 30 sakatariyar makamashi ta amurka jennifer m granholm ita ce ta jagoranci tawagar amurka a wurin taron mamayar da rasha ta kai ma yankin a shekarar 2014 ta biyo bayan juyin juya hali ne a ukraine wanda ya sanadiyar hambarar da gwamnatin tsohon shugaban kasar kuma mai kawance da rasha victor yanukovych mamayar da ya ta sa amurka da kungiyar tarayyar turai sun sanya takunkumai a kan rasha manufar wannan taro ne tattaunawa akan maido da yankin ruwan kirimiya a ƙarƙashin ikon gwamnatin ƙasar ukraine a yau litinin amurka ta kaka kunkumai a akan wani jami'in eritrea da ake zargin shi da hannu a wasu munanan cin zarafin bil'adama a yakin tigiri na kasar habasha inda aka kashe dubban mutane kana sama da mutane miliyan biyu suka rasa matsugunansu su ma'aikatar bitar malin amurka ta faɗa a wata sanarwa ta ƙara filipos waldo yohannes cikin jerin waɗanda aka haramta mu'amala da su wanda ke zama babban hafsan sojan eritrea wanda aka zarge su da kisan kiyashi da yin lalata da mata da kuma harbe fararen hula a kan titi da ma wasu ayyukan take haƙƙin bil'adama amurka ta sha yin kira ga sojojin eritrea da su janye daga yankin na tigray ministan yada labaran kasar eritrea yamani gabriel michael ya ki mayar da kiran waya da aka masa akan wannan batu kana bai amsa sakonni da aka tura masa domin jin ta bakinsa ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ambaliya ta kashe akalla mutane 22 a jiya lahadi kana ma'aikatan ceto suna nan suna neman mutane a cikin gidaje da suka rushe da kuma kuraguzai da suka yi sanadiyar bacewar mutane a cikin wata ambaliyar ruwa ta tarihi a tsakiyar jihar tennessee a ranar asabar ambaliyar ta lalata hanyoyi a yankunan karkara da hanyoyin layin waya lamarin da suka saka mutane a cikin rashin tabbas akan ko 'yan uwa da abokan arzikinsu sun tsira daga wannan ambaliya ma'aikatan ceton gaggawa suna gudanar da binciken kofa-kofa in ji christy brown jami'ar shirya aikin kiwon lafiya da kuma sa ido a kan kariya a gungun makarantun karamar hukumar humphreys mutane da dama sun bace ne a unguwannin da ruwan yayi yawa a cikin hanzari in ji babban dan sandan karamar hukumar ta humphreys chris davis an rubuta sunayen mutane akan wani allo a cibiyar aikin ceto da kuma shafin facebook na ofishin karamar hukumar gwamnan tennessee bill lee ya zagaya inda lamarin ya faru kana ya tsaya a babbar hanyar waverly inda ruwa ya rusa gidaje kuma mutane suna ɗiban kayansu a cikin ruwan a ƙarshe a yau litinin misira ta rufe kan babbar iyakarta da zirin gaza yayin da ake fama da tankiya da mayakan hamas da ke mulkin yankin a cewar jama'ai wannan ne dai karin farko da aka rufe iyakar ta rafa a ranar aiki tun farkon wannan shekara hukumomin misira sun ci gaba da buɗe iyakar a lokacin yakin kwanaki goma sha ɗaya tsakanin isra'ila da hamas a cikin watan mayu a cewar jami'an ƙasar ta misira rufe kan iyakar na da nasaba da kokarin da misira ɗin ke yi na shiga tsakani domin aiwatar da daɗaɗɗen shirin tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas sai dai nan da nan ba iya gano daɗewar da rufe kan iyakar zai yi ba in ji jami'ai daya daga cikin jaban ya ce wannan matakin matsin lamba ne ga hamas saboda rashin jituwarta da alkahira da kuma yadda kungiyar mayakan take hana samun nasara a tattaunawar da misira ke jagoranta da isra'ila a kaikaice da kuma kokarin sasanta bangaren falasdinawa jama'an sun nemi a sakai sunayensu saboda ba a basu izinin magana da manema labarai ba. To a gaida Baba Yakubu makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bari mu buɗe taskar rahotannin namu a Najeriya. Tun bayan zartar da kudirin man fetur zuwa dokar masana'antar man fetur na musamman masana suka fara fayyace ababen da dokar ta kunsa inda suke cewa akwai dimbin alfano da 'yan Najeriya za su ci moriya sakamakon dokar sai dai da dama 'yan Najeriya na ganin ba lallai a ta cimma ruwa ba. Wakiliyar Halima Abdulra'uf na ɗauke da ƙarin bayani. A ranar 16 ga watan Agusta ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya zartar da ƙudurin masana'antar man fetur da aka shafe shekaru sama da ashirin ana kai komowa a kai zuwa doka. Lamarin da wasu ke yaba wa matakin inda wasu kuma musamman al'umman yankunan da ake haƙo mai a cikinsu ke korafi kan ware musu kaso uku kacal cikin ɗari daga cikin kuɗaɗen gudanarwar masana'antar. Dr Aminu Abdullahi Isiyaku malami ne mai koyarwa a sashen nazarin duwatsu da ma'adanan da ke cikin su. A zahiri wannan doka ta PIA tana da nata amfanin na na gaggawa sannan kuma tsakani da Allah akwai canji da talakawan Najeriya da mutanen Najeriya za su gane domin dalilin wannan doka zai haifar da janye tallafi daman can gwamnatin tarayya take sawa domin ta tallafa wa 'yan kasa ita sai ta shanye 'yan kan tsadar da man ya kamata yi bayan an siyo shi daga kasuwar duniya farashin mai a zahiri zai karu amma kuma in aka yi dubi ga wata fuskar wannan ƙarin farashin da mutanen najeriya din za su yi fama da shi kuma akwai amfanin nuka da yawa da kuma wannan sabuwar dokar ita kuma za ta kawo domin za ta kawo gwamnati kudaden shiga da yawa wanda da wa'annan kudaden shigan sun bi sun ɓaɓɓoye a cikin wasu tsofaffin dokoki na da ga abin da talakawa ke cewa kan lamarin a suna na abdul nasir idan muka duba manyan dalilai da suka sa aka zaɓi wannan gwamnatin shine talakawa samun sauƙin rayuwa saboda haka duk abin da za su yi idan ya zama wannan abin zai zama su talakawa sun sake shiga cikin cikin mugun tsanani bayan tsananin da ake ciki yanzu to gaskiyar magana shine duk wani abu da gwamnati za su yi don ƙara tsawwala wa talakawa gaskiya talakawa ba za su yi munna da irin wayannan abubuwan ba. na Abbas game da man a Najeriya saboda in za ka ɗauko ko da kayan abinci ne zaka dauko da mota daga so amma abin da yake so mu fahimta shine akwai wanda ake ce ma tsere wato competition wanda yake idan aka yawaita domin yan kaso za su yi yawa dan kuma gidan mai yawa kaga yanzu ka sa farashi mai yawa wannan ya sa kaɗan wannan shi zai sama yan kasuwa shugaban kamfanin man fetur Alhaji Mele Kyari yayi karin bayani shugaban kamfanin man fetur na Najeriya Alhaji Mele Kyari yayi karin bayani na farko ba iya ai aikin man fetur nan ba tare da an kirkiro ayyuka ba mutane za su samu ayyukan yi idan aka sanya jari za a fara ayyuka haka misali da ke cewa construction za fara kuma ban da haka masu kananan karfi wanda da can ba a yi da su za su samu hanyar da za su sanya jari a cikin wannan sana'o'in da muke yi kuma musamman shi iskan gas idan aka shigo da shi cikin kasa abin da ke cewa duk duniya inda aka sani za ga duk inda aka samu iskan gas din ana samun cin gaba ana samun bunkasan arziki kuma ayyuka za su fara misali kamfanoni masu yin taki da robobi da sauransu na duka wayanda yanzu kusan duka sauwa muke daga waje su duk wayannan za a daina da can sanin kowa ne an dauki matakai kala-kala misali akwai abin da ake kira 13% derivation da mutane suka sani wannan shi ma an yi ne domin a samu zaman lafiya kuma kyautata wannan da ake samu wannan shi ma amfanin da aka samu ba su tabbata ba shi yasa aka gwamnati ta hanga wannan daman aka ce to me za a yi a canza wannan tafiya ita gwamnati ta dauko magana cewa kula wannan misali eh, kasashe da ake neman man fetur din nan ba ma su suka dauko wannan maganar ba kuma aka dauka aka ce abinda za a yi a dauko wani tsarin da zai tabbatar cewa wannan eh, sassa da ake neman man fetur nan mutanen na su dauki wannan aiki yi taimaka kansu nan da kansu eh, ma'anar shi shine a samo dukiya wanda zai shiga hannunsu da su za su tabbatar su za su zabi abin da za su yi da kuma tabbatar wannan da abin da za su zama zahiri kace saba'in cikin duk kudin da aka ce dole na aisha kan wani abin da zahiri za a ganshi sai kira baiwa za a ci an sayi mota gobe a ce tun bata da sauransu abin jira a gani shine yadda kwalliya za ta biya kudin sabulu idan masu zubar jari suka fara shigowa cikin najeriya halima abdurrahman amurka daga abuja najeriya to a gaida hali ma'aikatar gandun daji ta jamhuriyar niger tare da tallafin bankin duniya ta gudanar da wani taron ƙara fahimtar aiki ga manyan ma'aikatan gandun daji na jihohi shida na ƙasar a birnin kwanni da nufin wayar musu da kai a fannin fasahar kiwon kifi ga rahoton da wakilin haruna maman bako ya aiko mana Wata kungiya mai zaman kanta ce mai suna Pimilan da taimakon bankin duniya suka tallafa ma gwamnatin jamhuriyar Nijar domin horar da manyan ma'aikatan ofishin ministan gandun daji na jahohi shidda domin samun horo akan kiwon kifaye buku da bakin kifi don yaƙi da zaman banza tare da raya karkara. Ana ce mini Colonel Abdi Ibrahim ni nake jagora a nan Nijar da abin da ya shahi kihi da ruwa don ka kihi da kiwon shi ko kama shi a cikin ruwa ko kasuwancin kihi da zaka yi nake kulawa sarrafawa a Niger shi ke an. Lalle sai ma Allah godiya lalle wanga abu zai kawo amfani sosai. Wani amfani ne zai kawo shine kasan a yau gwamnati abin da ta sa gaba duk siyasar da zata bi duk hanyar da zata bi a ce ta sun ci sun koshi sun kwana lahiya lau ne take. Shi kuma abin da zai sa a ci a koshi kiwon kishi na tare da shi na cikin wannan ra'ayi da na kundi da gwamnati ta yi na ta bunƙasa kiwon kihi ya zamanto talaka kasan ko ina kake ka samu kihi shi kiwon kihi ko ina ana iya yin shi shi kuma kamin kihi baka yin shi inda ke da ruwa ko kiwon kihi kana iya gina rijiyar da za a samu forage a yi kiwon kihi ko ina ne ko ba ruwa kenan kowane wuri kowane ƙauye ana iya a sami kishin da za a manufar bankin na duniya da hukumomin jamhuriyar Nijar da ma kungiyar tafi Milan shine kawo kokari wa tsarin nan na gwamnatin kasar ta jamhuriyar Nijar na dan Nijar shi da dan Nijar tarrabin kasa karkara kamar yadda wakilin kungiyar tafi Milan ya yi mini karin bayani ni Dr. Sina Sumaila ni witiner ne kuma ina kula da zancen lahiyan dabbobi wajen proje pimelan to wannan taro dai muna so kadar na teren su samu foro wanda zai sa su ma su fai su bayyama mutanen karkara wanda suna so su yi kiyon kifi kaka za su yi don su samu amfani kiwon kifin nan. Taron da zai ɗauki kwanaki uku a garin birnin Kwanni ya samu halartar magatakardan ofishin shugaban gundumar birnin Kwanni Tahiru Ahmed wajen buɗa shi da mataimaki na farko na magajin garin birnin Kwanni Haruna Mamman bakon birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To a gaida na birnin Kwanni sai kuma rahoto na musamman wanda a yau Sani Sha'ibu Malumfashi ya yi nazarin tashin hankali da aka fuskanta a Jos jihar Plateau makon da ya gabata ga na Malumfashi. Najeriya babbar ƙasa ce mai yawan jama'a mutane miliyan 200 amma kuma har yanzu tana nan tana fama da lamurra iri daban-daban da suka jibanci harkokin siyasa, kabilanci, rashin tsaro kuncin rayuwa da kuma bambanci na addini. Makon jiya a birnin Jos hedikwatar jihar plateau da ke yankin arewacin kasar. Wata fitina ta taso inda ake zargin matasan sun tare motocin safa-safa guda biyar suka kashe mutane nan take galibi musulmai ne waɗanda suka fito daga Bauchi inda suka je ziyarar zikiri da suke yi duk shekara akan hanyar suna koma gida Ondo. Wannan lamari ya tada hankalin al'ummar kasar bisa tunanin abin da ka biyo baya. Babban shugaban Tijjaniya na Najeriya Maulana Sheikh Dahir Bauchi ya yi kira da kada mutane su ɗauki doka a hannunsu a mai da al'amari ga Allah a bar gwamnati ta yi abin da ya kamata na hukunta waɗanda suke da laifi. Na ce dai kowa kar ya ɗauki doka a hannu kowa kar ya ɗauki doka a hannu a zauna sai an gama shi da gwamnati

kuma da gaggawa shi shugaban kasa tun a ranar ya ba da umarni wa jami'an tsaro a yi bincike a kai waɗanda aka same su da ne a kama kuma a kai su kotu a hukunta su ya yi magana da manyan jami'an gwamnati na tsaro a kai eh, don ya da tafiya tsakani da allah da abin da faru abinci bincike ya zauna ya ci gagara yin shi wannan lamari ne ya kai majalisar wakilai ta najeriya inda mai wakiltar jos ya miƙe a zauren majalisar yake yin kira ga shugabanni da su yi kira ga mutanensu da su guji sanya addini cikin lamurra irin wannan a duk lokacin da suka taso inda kuma ya ɗora laifi a kan jami'an tsaro da kuma sakacin da ake yi na ɗaukan hukunci akan duk wanda aka samu da irin wannan mummunan laifi ya ce The security are not doing their work. There are remote causes of this matter. Whether we like it or not, that's the truth. People we are training is there in our report. We gave it to government to work on it. To date, nobody has been traced. Jami'an tsaro ba su aikin su kamar yadda ya kamata domin mun sanya a cikin rahoton kwamitinmu na game da battun mutanen da suka sami horon yaki muka miƙawa gwamnati amma har yanzu babu wanda aka kama ko ake tuhuma da nufin gurfanar da shi a kotu don a hukunta shi. The truth of the matter, sir, there are some politicians who are behind this matter. There are some people who are behind this killing. And I want to say with honesty, I am from Pakistan. I suffer from it. It's burning me. Mr. Speaker, there's a lot that we can do. mai gima kakakin majalisa tabbas akwai 'yan siyasa da kuma wasu fitattun mutane waɗanda ke da hannu wajen kashe-kashen nan da ake yi lokaci-lokaci a ƙarshe kuma ya dawo ana zargin mu cewa mu ba mu yi abin da ya kamata ba saboda haka sai an tashi tsaye a maganin al'amarin nan don hana auko nan gaba shugabannin addinai su masu ba da tasu gudunmuwar wajen yin kila ga mabiya da su kai zuciya nesa a baiwa gwamnati damar bi masa kadi don a hukunta masu laifi a kai Reverend Ayuba Sheshe, ne pastor na Ekwa Good News Jos da ke garin Jos. gaskiya halin kaka na kayi da muka tarar da kanmu a jihar plato to wannan abun ne abun tausayi ne abun kuka ne kullum muna jan hankali kuma mun tashi jan hankali muna jan hankalin kowa kuma ba wani liman ba wani fasto da zai goyi bayan irin tashinan tashinan hankalin da ake ciki ba kowa ya tuna bayan wannan rayuwa akwai rayuwa ta gaba za mu bayyana gaban allah za ka ba da lissafin duk irin abubuwan da kai da mabiya da shugabanni dole dole mu tashi tsaye shi zaman lafiyan nan fa ba ma dan sanda kawai aka bari ba mu haɗa kai mu haɗa hannu suna na sani mudi jami'in yada labarai na jama'atun islam na jihar plateau kuma abun bakin ciki ne muna takaici na rasa rayuka da dukiyoyi kuma muna jajinta wa duk bangarorin da abun nan shafa a cikin tashi hankalin nan amma duk da haka har yanzu haka ba ta cimma ruwa yadda ake so ba to muna ga abin da da ya kamata shine na farko kar gwamnati ta gaza kar ta yi kasa a gwiwa ta ci gaba da kokari har sai an bi diddigin duka abubuwan da ke faruwa hukuma na farko ita za ta haɗa kan kowa da masu shugabancin addinin da shugabannin gargajiya gargajiya da shugabannin kabilu kowa na da rawar da zai taka cikin wani al'amari kuma su yi aikin su na samar da cewa jama'a sun gamsu cewa ba fa su da wata mafita illa a zauna tare a kaunaci juna a kuma yafe wa juna jami'an tsaro su yi nasu aikin tsaro na samar da tsaro babban al'amari to a duba mahimmancin daraja ta rai in ta kama hukuma ta yi wani abu don agaza mutane da suka yi asara sai a yi ta kowane bangare na kan pastor yana YD Buru yana aikin pastor Christ Evangelical Life Intervention Fellowship. Abin da ya faru a jirgin nan wani abin takaici ne, abin kyama ne, abu ne marasa kyau. In da gaskiya abin da muka ji akan cewa matafiya ne suka fito wurin zikirin su a can Bauchi an ce mutanen Ondo ne ba na wuce a gari na kuwa karbi bako wannan ba su san hawa ba su san sauka wannan ya zo ya faru wallahi ni da kaina da kaina na kira sarki musu na ce a yi hakuri da abin da ya faru bai can haka na kira ranar Bauchi na mai jaje da abin da ya faru a Facebook na na rubuta na Allah wadai da abin da ya faru a Plateau kuma kashe-kashe da ake kona Najeriya domin Allah wadai da ita to in abin ya fitar haka anyan Najeriya za ta zauna lafiya don da haka ina kira ga malamai mai wa'azin haɗin kan jama'a kuma ga wa mutane hanyar mafita da ceto da kaunan juna abinda ba na addini aka da haɗa ta addini ina kira ga ilahirin musulmi ko ina a Najeriya da kuma duniya gaba ɗaya abin da ya faru a Jos ba mu goye baya ba kuma kashe-kashe ko ina ba mu goye baya ba dole mu mutunta rayukan mutane in mu musulmai ko kristoci na gaskiya a yi hakuri da abin da ya faru a jiya to kada a yadda raunin da ke cikin zuciyarmu da zafin da aka zalunci wurinsu a dauke wani mataki da zai saba mu da fahimtar mu ko kwata sarrafa ko son addininmu na roki gafara a madadin kowane kabila a madadin kowane addini wannan abu da ya faru abu ne da dukanmu kowa zuciyar shi ta idanuwanmu da yawa sun zubar da hawaye wannan ba ita ce mutuwa ta farko da aka fara mana irin ta ba don haka kukan da kuka ga muna yi mm. da damuwan da kuka ga muna yi wallahi tallahi ba wai muna bakin ciki dan sun tafi a wannan hanyar ba ne a'a hanyar da aka yi aka kashe su shine ba mu yadda da shi ba kuma shine ba a musu adalci ba gwamnati ta fara daukan mataki domin a yanzu muna samun labari daga cikin waɗanda ake zaton sun yi irin waɗannan ta'addanci an kama sama da mutane goma sha wani abu oh. kuma kiran da muke dan Allah idan aka tashi daga nan in muka tashi za mu tafi mu tafi cikin aminci mu tafi cikin salama a halin da ake ciki yanzu gwamnatin jihar filato tun a lokacin da abin ya faru jim kaɗan ta sanya dokan ta ɓaci na hana fita domin kada abin ya bazu ya zuwa wasu sassa daban-daban hakanan kuma ta mai da mutane sama da arba'in 45 ya zuwa jihar ondo inda suka mika su ga gwamnati waɗanda abin bai shafa ba kana kuma ta ɗauki nauyin kula da lafiyar waɗanda ke kwance a asibiti suna jiya. Kuma an kama mutane talatin da uku da ake zargi da kisan gillar waɗannan mutane kuma ana bincike da zarar an gama za a gurfanar da su a gaban kotu don a hukunta su. Wani labari da abokiyar aiki na Zainab Babaji da ke canza son ta bamu yana da faranta rai. A community din, Christians din sun ɓoye su a gidajensu. To bayan abin ya latsa shi ne aka fitar da su aka kai su masallaci. So a shekaran jiya akwai wani ma da shi ma ya ceci wata mata mai ciki christian a cikin reprisals da ake yi kenan. Hausa dai sun ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Sashi abin malumfashi, murai Amurka daga Katsina a Najeriya. To a gaida na malumfashi kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. de C'est le moment. À force de chercher sans trouver, on finit par trouver sans chercher. Ah! kuma ga Murtala Faruk sanyin na da shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. fitattun kasashe shida ne za su fafata gasar kwallon kafar mata ta kasashen nahiyar afirka gayyatar uwar gidan shugaban najeriya aisha buhari wadda za a gudanar a birnin ikon najeriya an kasa kasashen zuwa rukuni biyu da ya kunshi mali morocco da mai masaukin baki wato najeriya a rukunin a yayin da rukunin bi kuma yake da kasashen kamaru da ghana da afirka ta kudu najeriya ce za ta soma fafatawa da kasar morocco a wasan farko ta bude gasar da za a yi daga ranar 13 zuwa 21 ga wata mai zuwa na satumba hukumar kwallon kafar kasar masar ta yi koken cewa kungiyar liverpool ta ingila ta hana shahararren dan wasan kasar mohamed salah zuwa domin buga mata wasannin neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2022 kasar ta masar dai na shirin fafata wasannin zagaye na farko da na biyu na neman tikitin ne da kasashen gabon da angola a watan nan mai zuwa na satumba to sai dai liverpool din ta ce dan wasan nata ba zai halarci wasannin ba saboda shawarar da suke bi da ta shafi yaduwar coronavirus wanda kan iya jefa sala a zaman kulle na wani lokaci idan ya dawo daga kasar tashi hukumar kwallon kasar ta masar da ta ce ta sami wasikar ban hakuri daga kungiyar ta liverpool akan hana zuwan sala tare da ba da hujjar barkewar sabon zagaye na annobar ta covid-19 a fadin duniya ba wannan ne kuma karon farko da kungiyar ta hana sala zuwa bugawa kasarsa wasa ba domin kuwa kuwa lokacin wasannin olympics ma bata bari ya je kasar tashi domin buga mata wasa ba wannan kuma ya biyo ne bayan da dan wasan ya kamu da cutar coronavirus a zuwan da ya yi a kasar tashi a watan nuwamban shekara ta 2020 sa'ad da ya halarci bikin auren dan uwansa a wani labarin kuma kungiyar shirya gasar premier ta ingila ta ce 'yan wasa da jami'ai goma sha shida daga kungiyoyi daban-daban ne aka auna suna dauke da cutar coronavirus. virus Hukumar ta gudanar da gwaji har dubu uku da sittin a cikin zagaye biyu tsakanin ranar sha shida da ashirin da biyu ga watan nan na Agusta inda ta sami mutane goma sha biyu dauke da cutar a zagayen farko da kuma wasu hudu a zagaye na biyu. To sai dai kuma hukumar ta ce za ta ci gaba da gudanar da gwaje-gwajen sau biyu a mako. wannan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da aka bude filayen wasa ga makallata wasanni a duk faɗin ƙasar a yayin da aka shiga sabuwar kakar wasanni Kungiyar ƙwallon kafar Manchester City ta Ingila ta shirya yunkuri na ƙarshe na samun sayan ɗan wasan Tottenham Harry Kane a wannan makon. Sau biyu kungiyar na taya ɗan wasan ɗan ƙasar Ingila mai shekaru 28 a can baya, to amma kuma dai ba a sami cimma daidaito ba. Har kawo yanzu babu tabbas akan makomar Harry Kane, duk da yake shugaban kungiyar ta Tottenham Daniel Levy ya bayyana buƙatar ci gaba da riƙe ɗan wasan a kungiyar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja, Najeriya. namu kenan a yau amma kafin mu karkare ga baba da tishin muhimman kanin labarai. amurka ta hanzarta aikinta na kwashe mutanenta da 'yan afghanistan daga birnin kabul a lokacin da taliban ta ɗauki ragaman mulkin ƙasar a kokarin cimma lokaci da shugaba joe biden ya shata na ranar 31 ga watan agusta da za a kammala kwashe sojojin amurka daga afghanistan biden ya faɗa a jiya lahadi cewa akwai yiwuwar buƙatar ƙarin lokaci bayan ƙarshen watan agusta kafin a iya kwashe mutane daga afghanistan da yaƙi ya daidaita zuwa wasu ƙasashe masu kariya musamman amurkawa da 'yan afghanistan da suka taimaka mata a yaƙinta na shekaru 20 da ƙungiyar taliban shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya buɗe taron koli a kan yankin kirimiya a yau litinin domin ƙara matsan lamba ga rasha a kan mamayin yankin kirimiya da kasashen duniya da dama ke kallo a matsayin lamari da ya saba wa doka jama'ai da kasashe 46 kane da kungiyoyin kasashe da dama sun shiga cikin wannan taron kolin ciki har da wakilai daga kungiyar tsaro ta nato mai mambobi 30 sakatariyar makamashi ta amurka jennifer m granholm ita ce ta jagoranci tawagar amurka a wurin taron a ƙarshe a yau litinin amurka ta kakaba kunkumai a kan wani jami'in eritrea da ake zargin shi da hannu a wasu munanan cin zarafin bil'adama a yakin tigiri na kasar habasha inda aka kashe dubban mutane kana sama da mutane miliyan biyu suka rasa matsugunan su ma'aikatar bitar malin amurka ta faɗa a wata sanarwa ta ƙara filipos waldo yohannes cikin jerin waɗanda aka haramta mu'amala da su wanda ke zama babban hafsan sojan eritrea wanda aka zarge su da kisan kiyashi da yin lalata da mata da kuma harbe fararen hula a kan titi da ma wasu ayyukan take haƙƙin bil'adama amurka ta sha yin kira ga sojojin eritrea da su janye daga yankin na tigray To masu saurare da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe da asuba ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter da ma YouTube domin samun ƙarin bayanai da rahotanni ku kuma yi tsokaci. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar sadarwa email a sashen hausa at voanews.com. ko kuma ku saurari shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da Julie Gresham da ta da shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.